محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yawwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi yau muna nore muna sha takwas ko muna sha takwas ga watan safa a hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da yau mana ashirin da biyu ha? ashirin da da tara ashirin ashirin da tara yau ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar rana ita ba mai karatu ba saboda uzurin da aka baya ko? to a yau za mu kawai sha da yau Ya ake za mu saɓani to masha Allah wasu ce sha shida wasu ce sha bakwai ko? to a in ba kuma jawo muna ci wannan littafi a littija hati wata ake da fi kazo ta kurojin mahali muntazar littafin da ya tattaro bayani akan waye almahadi waye suke da'awar mahadiyya waye aka yi masu da'awa a yanzu muna cikin wanda suke da'awar ne da kansu a yau za mu tashi kan na hudu a cikin jerin gwanon wanda aka malamai masana wannan bangare suke bayani cewa shi ma ya yi da'awar mahadiya shi ne al-mahadi al-mulhi ubaidillah bin maimun al wannan wanda ake kiran shi ubaidillah wanda ya aka kafa daula ubaidiyya aka jingina ta zuwa gare shi wanda shi ma ya da awon mahadiyanci shi yasa ake kiran shi al-mahdi sannan malaman tarihi suke ce mai al-mulhi in an ce mutum mulhidi wanda kafircin siya kai kafircin kafiri kenan shine mulhidi a ubaidillah bin maimun al-qadda sunan shi kenan mu abdallah ko ubaidillah bin maimun al-qadda wanda malaman tarihi suka ce ya rasu shekara ta 322 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma kun ga ba yau aka yi shi ba kenan domin shekara 300 idan ya rasu cikin karni na hudu ba yau aka yi shi ba kana jadduhu yahudiyya min baiti majusi mahai wato kakansa ba yahude ne wanda kuma ya fito daga gida na majusawa maguzawa kenan gidansu maguzanci suke amma kakan dai ba yahude ne fantasaba bil kadibi wa zo ila ahlul bayt amma rana tsaka wannan ubaidillah ya zo ya jingina kai shi bisa karya. da kirkira da ya yi na cewa wai shi ma daga gidan ahal bai ke fito shi ma daga ahal bai rasulullah shi ma nasabar shi da dangantaka shi ma daga can yake kuna fahimta da kyau mun san duk wani wanda zai wani abin siya sai ya jingina kan shi daga wani wuri mai daraja mai kima to haka yayi wannan bawan Allah wanda yake mulhidi ne wanda zamu mu canji kaɗan daga cikin bayaninsa وجاء أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن متم يايد أورت وشيل المهدي وأن النبي بشارة بسوى ذي بينا معنا أكشن زامن وأن يايد أورت المهدي da annabi ya ce zai bayyana ƙarshen zamani to sai da awashi ne wa malaka da wannan da awar tashi ya yi har mulki ya kafa wata gallaba ya sami rinjaye a zamaninsa wastafhala amruhu ila an tawla zurriyatuhu malahida almunafiqun wato ya ainihin tsananta al'amarinsa ya tsanani shine istafhala kenan al'amarinsa ya tsananta har ya zama ya kafa wato ainihin daula ya sami rinjaye da shi da zuriyarsa wanda dukkan su ma mulhidai ne zindiƙai ne sannan munafukai ne ba musulmai ne na gaskiya ba allazina kanu a'zamun nas adawatan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala biladi maghrib wannan mutune yana daga cikin masu girman wato adawa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi su kuma da awashi ta wannan ƙarya ta mamaye garin magrib an magrib a da ya haɗa magrib inda ya ce magrib a yau ya haɗa irin su tunisia ya haɗa da irin su algeria duk waɗannan a da ana kiran su magrib to da shi sai da ta maya ma ya waɗannan eriyoyin wa misir haka ne ya haɗa da ƙasar masar wani hijaz da wani yanki na hijaz in an ce hijaz ƙasar saudiya tana da cikin ko siyama da gangara irin su sham can kenan har da can wa sham in an ce sham ya haɗa su siriya su jordan duka da a sai da ta haɗa waɗannan shashikan washtar da gurbatin islam a wannan lokaci wato baƙunci na musulunci ya yi tsanani a lokacin saboda ne a lokacin daula dauloli da ake yi daula ce umarwiyar ta wuce daular abbasiya ce kuma lokacin an sami abubuwa na rauni na musulunci masu mulki a lokacin wasu su ma sai shiga ya sun shiga abubuwa na shirme da haka musulmi duk sun zama sun tarwatsi da sai amfani da wannan dama ya tashi da da'awar shi saboda haka ya samu ya kafa kamar daula a waɗannan yankuna da muka ji aka ce wa shadda gurbatu islam wa mihnatuhu wa musibatuhu bihim lokacin musulunci ya gamu da baƙunci saboda irin fitinar da suka zo da ita da musiba wacce suka shimfiɗa ma al'ummar musulmi sun shiga musuluncin amma ƙarya ne su ba musulmi ne munafukai ne mulhidai ne suka rika tarwatsa musulunci kuma da sunan musulunci ɗin wa kanu yad'una ilahiyata sai da suka kai ma suna da allanta su masu wannan aƙida ta shi wannan ubaidullah ɗin sannan kuma wa yadda'una anna lil shari'ati ba'ilan yukhalifu zajraha su ne farkon wanda suka fara da awata shari'a kelle ce tana da ba'ini wanda ba'inin ya saba mazahirinta kun san kuma wannan aƙida ta gangaro mana hannun ko aƙida ta batiniya wanda su ne za ka ga mutum malami ana ce mai malami amma yana tsinke da giya shi ba abin da ya damar kwa jikinsa ana ganin shi shehi amma in ya sami kinantaka ta harkar mata abin ba a magana kuma ba ƙazafi ba ne ba tsaya ba ana kira mutum shehi ga shi zaune ana gana da shi amma ɗakin da ke ba da shi mata ne kwance ko ba matan shi na aure ba zina suka halatta ta shan giya suka halatta luwaɗin nan suka halatta shi duk daga wannan ubangi wannan daular tasu daga shi aka rakimo wannan siyasa ko har suka dindaro mana nan Najeriya kuna ganewa da kyau wannan musiba ta su ta da'awar cewa shari'a tana da zahiri tana da batini me zahiri sai abin da ka sani Allah ya ce ne ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا kada ku kusanci zina zina mummunar alfasha ke samu na nama al'amarin zina kuna ganewa da kyau don ka wannan ayyukan sunan zahiri ne kake magana mu muna da wani ilimi na batini boyayye in ka ce ya ce fito to ka shigo har ka za ka gane shi shi yasa kullum an magana suke cewa mu harshen da muke magana da wanda kuke magana da shi daga ko kuna magana ne da harshen shari'a na zahiri ko haka nan idan aka yi maganar banda zina aka yi maganar abubuwa na ne na biya إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الكفر إيه والأزلام رجس من عمل ne, haka وأن الظاهرين حتى كفهمت أن ka كثير amma mu a koyi a ilimi na baƙi wanda baka san shi ba mu a wurin wannan harka halarci to don Allah ya zaɓa wannan tafiyar tafiye me yasa ba za a rubuta musulunci masu da awon musulunci su ne suke wannan duk wani abu da ka sani Allah ya haranta shi sai da suka halatta shi duk wani banna da Allah ya ajiye shi a matsayin babbar saƙo babban zunubi sai da suka suka tattaka suka halatta shi da kai magana sai su ce kai kake ganin haramun so a wurin su halaye. wannan kuma shine wasu su suke dan bayyana abin suke ganin nan da suke bayyana shi suke da awar ilahiya kuma a nan kwana-kwanan da muka ji wani ya fito ya kira wani ba Allah bai ce shi ne ubangijin ko ba haka ake ba sadi irin su ne duk daga wannan wannan mutanen daga su ne aka sami wannan kuma yana nan da a cikin littafin su su sun sani magana ce da ba a so a bayyana ta sai yasa suke ga kuskure ne in kana cikin layin ka rika bayyana wannan kafircin nasu domin da kai ka zo kayan abin domin duk da ka halatta zina a tsarin mu mai shari'a musulunci mai matsayinka kafiri ne mutlaka kan irin kafiri da na Allah ya haramta ke ka halatta da za ka je kai zina a matsayin laifi ce me kai ke ne mai matsayinka fasiki musulmi fasiki kada na a musulunci ka dan baka halatta ka ba da za ka je kai ta shan giyar ka a matsayin laifi ce haramu ne kai fasiki amma daga nan da kake shan giya halacci daga nan an bar mutu da shi kuna fahimta da kyau to wannan mutanen su ne suka fara kawo wannan aƙida ta cewa shari'a tana da ne wanda ya saba ba za su yi wahum mulukul qaramita albatiniya a Adakunna, wannan ubaidillah din su ne ake kiran su sarakuna na na qaramita wannan haka ya shahara duk kili ta fantarihi qaramita su waye wato su ne wasu mutane ne wanda suke wato ainihin kawari ake kiransu a wancan zamanin saboda ne zanadika wani wuri kuma ake kiran su zindiƙai ne kuma ka san mutum zindiƙi wanda yake ya fita daga musulunci kwata-kwata ba shi ba musulunci ne amma kuma a gefe zai zo ya maka da aushi musulmi ne mari ƙasun mina dini, sun fita da kusan kibiya aka harba ta cikin kwari take fita ta bashi haka suka fita suka bar musulunci Ko gane da kyau ai eh, wa awwaluhum rajulun a qadima ila ila ila sawajin kufa wannan ba cikin littafin ku farkon su wani mutum ne ya fito daga kan kasar kufa kufa tana cikin iraki aya daga nan ya fito saboda haka fa azhar zuhuda wa ja'ala yasihu al farko sai ya nuna wa mutane shi fa shi fa mai gudun duniya ne duniya nan ba ruwan shi da ita ya zama wai sana'a shi shine sai da irin kaba ɗin da wasu ake yin tabarma irin kada har kun san kaba da ita sana'a shi ya so wai sayar da mutane shi kai in ka ba shi ma abu da so saboda gudu ya sai shi abin da zai tsayar saboda duk mutane kazamu ne da kazanta shi yanzu abin sana'a da ya sai ta ke kaɗai hala haka ya fara da wannan tsire fara kuna fahimta da kyau ya zama wannan sana'a shi na sayarwa yana cin abinci da ita yana gudu duk abin da ke hannun mutane kuna ganewa da kyau wa yusalli wa sun farko ga yawan sallah na jirgin kenan ga azumi na nafila ya kake ga wannan zai ruɗu mutane ko ba zai ruɗa ba eh ba ba ya ita ba shi kwata ba zai karɓa ba ko da kai kazani ne shi shi ne mai tsafta sai abin da ya samu tsayar na sana'a tashi wacce take ta sai da kaba ba ruwan shi da duniya kenan ya kake ga wannan zai tara mutane hmm? sannan ga wannan nuna ibada sun masara ya duku ila min ahalin baiti sau da abu fara ganin mutane sun karkatun zuwa gare shi bawa Allah ya ba gori shi da duniya kaza kaza ko kwatsam rana tsaka he fara musu dawo shi fa daga matsan an ahalin baiti sa'an manzo kinan sallallahu wanda mun ji asalin shi waye ne kakan shi bai hude ne shi kuma kakan shi ka gaban kakan nashi kuma majusawa ne amma fatan ba kunya ba tsoron Allah rana tsaka da ya ga mutane sun yaudara da abin da ya zo da shi kawai sai ya fara da awashi ba daga tsatsan ahalin baiti wato aka ce ahalin baiti kinan da za a ji nasabar shi da komai zai tafi haɗu da alhassan ko alhassan kuna fahimta da kyau wannan su ne ake kiran su sarakuna na karanida albatiniya ana musu da kabila albatiniya saboda wannan aqida ta su cewa kowane abu yana da zahiri na da batini wannan su ne ada'ullah ake kiran su makiyan Allah ne saboda haka fa tattaru bi rafdi sai suka kai wato sai suka kuya ko suka makale da zagin sahabbai cewa su ahalul baiti ne sannan kuma duk ba su ba to makiyansu ne su shi ya fara zuwa da zagin sahabbai wannan mutum shi sa can da baya ta mun maku muku shi an ci farkon wanda ya zo da ke da shirin abdullahi binu saba al-yahudi to shi kuma wannan shi ma sai zo da wannan da awa ya karfafe ta ta magana zage sahabai wallin tisabu kaliman ila ahlul rika kokarin jingina kai kanshi zuwa ga ahlul baiti bisa ƙarya wajanu bidini ahlul ilha da shi da mabiyansa da tajikokin shi da suka zo daga baya suka rika bauta ma Allah da addinin su na ilhadi, zahiri su nuna su musulmi ne amma kan tiran kakirai ne makiya Allah waran wajuhu suka yaɗa wannan aƙidar tasu walam yazal amruhum zahira Al'amuransu bai gushe ba har sai da ya bayyana a baya mun ji an ce sun hada nan magaribin arabi kenan waɗannan kasashen na larabawa na nan yammacin duniya ga masa, nan ce babban hedikwatar su sannan ga sham ga wani yanki na hijab duk sai da da'awa nan ta haɗe irin wannan aƙidar tashi da wannan halatta abubuwan da Allah ya haramta kuna ganewa da kenan ila an an ilayhi al-umma minhum har aka zo lokacin da Allah ya samu al'umma daga wannan halakawar tasu Wani tsaron islama bi salahuddin bi salahuddin yusuf bin ayu rahimahullah yawa aka Allah ya taimaki al'umma aka samu su daga wannan kafircin kagara da kuma mulki don lokacin mulki na hannunsu shine Allah ya taimaki al'umma Allah ya fitar da babban bawan Allah nan da ake kiran shi wato ainihin Salahuddin al wanda aka fi sanin shi da wannan na yi rubutu kusan shafi ɗaya a cikin kwamfuta ina jin ma na fitar da shi ina so dan karanta mana waye ne shi Salahuddin al-Ayyubi matsalar yanzu ba daga gida nake ba kawai Allah ya sa ma littafi ne da cikin mota na so su mana da takardar nan daidai nan su karanta mana waye ne Salahuddin al shafi ɗaya ina jin tabbas na rubuta shi kuma na jin da ya to da yake na taho ba daga gida ba wallahi na manto takardar kuma abin da yasa din nayi ni abin nan karatu na ne na rana ita da zamu Yan da takardar ma tana cikin littafi saboda rana ita zamu kwatsam kuma aka zo ba karatu shi yasa daga nan duk abin ya tarwatse to da aka kai ku hakuri amma mun sami lokaci za mu karanta ta amma dan a shigar da daidai wurin da ya fi dacewa kuma da Allah ya sa na zo da kwamfuta sai mu karanta shi kwamfuta to yanzu dai a takaice har lokacin da Allah ya fitar da shi wannan bawan Allah Salahuddin Yusuf bin Ayuba rahimahullah wanda aka fi sani shi da salahu Salahuddin Ayubi tarihi shi na da kyau ɗan uwa ɗalibi ka karanta wanda mutane na Iraki Kursawan nan da ake cewa asalinsa daga cikin ke fita shi yasa hayyar kuke da turawa suke Kursawan na musulmi ne ba amma dan sharri ko tarihi za ji a ce ba to ka rika fahimta kama iraki ma kuma wasu kafirai ko ba ka ake fahimta ba ba a fahimta cewa kurdawa ko musulmi ne fa masu addini kuma ahalus sunna ne amma saboda iraki kasa ce da shi a ta baibaye ta san kuma ga siriya ko su kuma ga ƙarfin aƙida kuma ahalus ne kuma ana su a murkushe su shi yasa sai a rika ba da tarihin su a baibai kuma har yau turawa sun tsane su saboda suna da cikakken tarihi salafu jini ayyuki sun san abin da ya ma musulunci kuma sun san abin da ya masu shukaran kansu da shi yasa suka hammasha suka mai da tarihi a gurɓace yana da kyau ɗan uwa ka je ka karanta don ka daɗa fahimta A haskan ƙasar ummatin islamiyya mai shi shine ya tsamo al'ummar musulmi daga sharrin waɗannan arami ɗaɗin ko kuma albatiniya ko kuma al'ubaidiyya yadda ta su ana su da wannan suna wa adad misr dar islamin ba da an kana dar da kafin wa ilhadin fi zamanin shine ya dawo da ƙasar masa garin masar zuwa gida ta koma gida na musulunci bayan da can ta zama gida na munafunci da ilhadi a zamanin da su daula ta ubangiyar suke mulkin masa wasan masar yadda suka mulke ta har ta wannan jami'atul azahar da suke jin ta labarin ta asali su suka asasa ta asali makarantar ta ce shi'a ba ta bar shi'anci sai da aka zo aka kakkaɗe wannan mulkin nasu sannan ta kuma hannun ahalus sallah. amma farko shi'a ne suka asasa ta kuna fahimta da kyau ko shi wannan ayyu shi ne ya kokari ya kakkaɗe duk wannan lalata da su ubangiyi ko kuma kasirar harajin ko ba tuniya suka asasa da sunan cewa shi ya almahdi kuma qalat imam suyuti rahimahullah fi tarikh al khulafa imam suyuti yana da littafi sunan shi tarikh al khulafa da yazo yana bayani akan su yana kan bayani jero gwanan suwa ya khalifofi banda kuma qawl arba'a sannan suwa ya khalifofi a cikin dawlatul umayya suwa ya khalifofi a dawlatul abbasiyya to dai gangaro ya zo kansu sai ya ce walam wato walam aure ko kuma walam ure ahadan min al-khulafa'il ubaydiyyin ba zan kawo ko ɗaya daga cikin wato khalifofin ubaydiyyin ba a matsayin wai su ma khalifofi ne saboda ne yace da anna imamatuhum ghayr sahihatin li umuri domin imamancin su shugabancin su da suka yi ba ingantaccen shugabanci ba ne saboda wasu al'amura ga sunan kamar haka imam musulmi ya lissafa su a littafinsa ya ce shi yasa ni ban lissafa su cikin hulukoki ba min ha daga cikin waɗannan dalilai da yasa ban sa su ba annahu ghairu quraishi su ba qurayshawa ba muna ganewa amma ka koma daula umayya al-abbasiyya dukkan su in ka bi tsantsan suna da dangantaka da qurayshawa kuna ganewa da kyau amma waɗannan yanzu su ba ba ne wa inna ma samadhum bil batinin ko bil jahalatul awam Kaɗai wannan suka ambace su suke ake kiran su fatimiyin wai dangantaka su da tsakan su zuwa ga fatima ne ba wanda ya kira su da wannan sunan sai jahalatul awam sai jahilai ga nagarin mutane su suka kira su wanda musalli tarihin shi wannan ubaidullah ɗaya jahilai kun san zama muna da irin suna ko wani na jiwai da ya kai ma a ci ziyara kai da ya zai masa ta'aziyar nan sada haka yana tsaye sami ya yana nashi yake cewa ai yanzu shi ne yake tsaye da aiki na sharifai mana shi ma yanzu yana da tsira kambune ne na sharaftaka ka san cin sharifi a nan kasar mai ake nufi yana da dangantaka wannan fa a nan fa zai aka kashe shi ba ko wai shi ne yanzu yake tsaye da mataki na sharifai da aikin da yake kuma na ma abin da ya sami 'ya'yan shi haka wato abin da kakanninsu ya sami kakanninsu ne yana nufi abin da aka yi masu alinda su tsari Allah ya kare ya gare shi da alhussein waɗannan duk abin da aka yi masu na aka kashe su shi ma shi aka yi mana shi a yanzu abin da aka yi ma su sai ka ji da kowa in ya tashi zai tsuye shi da lalata shi sai kokari ya jingina da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine imam musulmi ce ni ban saka cikin kulafa ba saboda ne ba su cikin qurayshawa ma ka san ko ka ce qurayshawa suna da tafi ba duka qurayshawa bane zaka ce musu azu baiti amma dai tunda sai ce kabilar da annabi ya fito ita ma tana da zata daraja kuna fahimta da kyau don ahlul baiti ai lissafaku ne gidan Akili ne da gidan wa ja'far da gidan al'abba waɗannan su ne ake kira ahalul baiti to kawai sai wani yau rana aka to haka wannan ya shi sai imamu yuɗi iya ce ai su jahilai ne suke dingina su zuwa ga fatimi shi ne ake kira daula fatimiyya in ka jana faɗa ka tarihi wailla illa fajadduhum majusi ibn imam ya yace in ko ba haka ba ai kansu su ma can ba majusi ne an ce ba majusi ne ake nufi ba ma guje kenan wannan ha dalilin da yasa ban lissafa su da cikin kula ba anna aktharahum zanadikatun kharijuna an al-islam yace anna aktharahum mafi yawan su zanadika zindikai ne zanadika jami'i ne na zindiki zindiki shine wanda zai bayyana muku musulunci fili amma wai kirin kafiri ne kafirci shi ya fi da kafiri zalla to yace mafi yawan su zindiƙai ne kharijuna al-islam wanda suke fita ne fit daga musulunci wa minhum zahar sabbul anbiya daga su ne aka fara samun wanda suke zagin annabawa sabbul anbiya annabawa ma ba su ba wa minhum man abaha al daga cikinsu ne muka sami wanda suka halatta jiya. shajiya giya ne har ma su masa waka da na iya waka sai ka muku irin wace wace da suke magiya ka ji irin waka ake da jiya mala mai shan in ya ji sai rika tsama so da yadda aka mai jiya sai ka ce wata gwalci sau da an halatta ta an mata waka an koda ta kan ji ka sami marke su ne mata waka sai ka ji abin mana tantiran jin bi kai ne fasikai to su ne suna cikin wannan kuma magana ta mutu ba magana imamu suɗi ne imamu suɗi ko kun san shi ya ce wa min man amara bi jude lahu daga cikin sa ko ne umarni da ma a yi masa gada a yi masa gada ba Allah ba kenan wal khaisan nan wal khairu minhum rafidiyul khabith kaji dan Allah ya ji imamu suɗi ya ce mafi alheri a cikin sunna za a ce da wani mai alheri to shi ne rashidi wanda yake ta tsaya kawai ga zage sahabbai dai ba ya ce to rashidi to wanda yake zage sahabban masu su abubakar su masu su aisha shi yake yace to mafi alheri a cikin sunna ka daga shi ne wanda yake kawai zage sahabbai suna fahimta to dan Allah wannan fa dai an yi su tun karni su zuwa annabi na ya za a ce musulunci zo najeriya a kaki su magarib ta nan wajen ya biyu su sai su ina ya su maroko ya shigo najeriya karni na hudu ake wanda suka ta kusan da aka tafi su maulidi su wata siyasi duk bidiyoyin musulunci da kafi ne a karni na hudu na aka tafi su zamanin wannan mutane duk wata bid'a da ka sani su ne uwarsa su ne ubanta suka aka fata wani zo ya ce maka wani su abin da suke iyaye da kakanni to iyaye da kakanni ga wasu kakannin su sun suka faru a nan gaba me abin da za wani alfahari da shi abin da ba daidai ba me yasa yanzu ga waɗannan mutanen suke haba haba da harkar maulidi to da harka ce da suke baje kolin su lokacin suke zabarin matasa su bi aƙidar su kun fahimta da kyau to yace waɗannan mafi alherin su mai sauƙi sauƙin shari shi ne wanda yake zagin sahabbai amma ya zo yana halatta shan giya halatta zina halatta luwaɗi ya zagi ma annabawa ya bai da kai shi ma wani gunki ne a mai sujada kuna gari a duk bana tura a wasu ba daga shehi yana zaune an zo ana sujada gaban shi ana tsalla, ana jiya da janjani ko kunya bai ji ya bi ko kai a shafa duk sun suka zo da wannan suka tafi banza ya kamata ku san me musulunci kuma ku san ba yau musulunci aka fara cutar da shi ba ba yau bane shi yasa sai kai da gaske zaka kare kanka daga wannan miyagun akida to shine yake cewa shi ne mafi sauki ɗan shi a rabibi kaɗe lalatacce kenan mummuna yake la'imun ya amuru da sajjar sahaba la'imi wanda yake wato ainihin yake umarni a rika zagin sahabbai radiyallahu anhu imamu su ya ce shi ne mai ɗan dama dama a cikinsu wani sula ha'ula Latin latan aqidu lahumul bai'a ce irin waɗannan masu na kira ba yadda za a yi shugabanci na a masu mubaya a kullum masu wato mubaya a ka jike masu tafa a matsayin kira musulmi balle haka kira wani wanda ya galaba ya da musulunci ya sami mulki ka kira shi wani imani sai da za ka kira shi za ka kira shi hmm? ai ba za ka kira shi ba ko mai zagin sahabi ne ba za ka kira shi balle wanda a wani lokacin ma zai iya mai da kai shine Allah imamu suje ce wala tasinku lahum imama bai inganta ba ka jingina masa shugabanci har ka kira su a imma in ana lissafa a imma na musulmi babu ba za ka sasu ba wannan maganin imam sudi ne yace wa minha har wa yau dalilin da yasa ban lissafa cikin kulafa ba anna mubaya'atuhum sadarat wal imam al-abbasi qa'imun mawjudun sadiqun albai'a yace dalili na biyu wato mubaya'atuhum sada ake musu mubaya'a shi wannan ubaydillah ɗin ake musu mubaya'a bayan ya fitar da musulunci ya yaƙi musulmi ya ragargaza su ya ce shine almahadi shine shugaba sanda aka yi mai cafa almajiransa da suka yi mashi din ai a daidai lokacin sadarar wa imamul abbasi ka'imu imam shugaba na al'abbasiya na ƙarshen su lokacin yana nan ba mutuwa ya ba yana nan da ran shi shi ya fito ya daga tuta ya ce yanzu shine imam shine almahadi kuna fahimta da kyau yace mawjudun yana nan sabiqul bai'a kuma an riga masa taffa shi kuma yazo jajaga yace shine almahadi shi za a yi taffa imam suyudi yace fala tatuhu iz la tatuhu bai'atul imamaini fi waqtin A haga a shi shi bata inganta ba don bai inganta a yi taffar shugabanni guda biyu lokaci guda a musulunci ko yana inganta ba zai yi ba ga shugaba na an mai taffa wani kuma ya ja dagacin shi ma sai shugaba ne a mai taffa a tsarin musulunci ba a yi shi ya fara kawo nan ya ragarga da daula basiya shugabansu na ƙarshe na nan da ransa saboda ya bai ya mamaye wannan ƙasashe na musulmi a wannan lokacin da a wasu ta da kafirci tunda magana ce ta ibadiyya na ji kusa ne ibadiyya ba mutane suna son halatta musu abuwa na haram ko yanzu ku dudu matasan mana yanzu da aka halatta musu wannan harka ta zinace can. ya kuke gani da suke kai tafa yau yau wani ke gaya min wa wannan tafiyar da aka yi na ayari zuwa zaria ya fi goma wani waya yake ce mashi gaskiya na ga abubuwa na ji wa'azin kulakta da aka yi kwana nan na ji abin da kuke faɗi kuma yanzu an taho da ni amma na ga abubuwan da suka jefa masa shakka a tafiyar na. ina jin muku fahimta ba matashi ne mai bin wancan hanya aka yi lakta kusa da shi ya ji lakta sunna da bayanin akidun kwatsan kuma sai ya je aka wannan tafiyar da shi sai ya ga wasu abubuwa da irin shi shi ne gunguwa ya ke kai gaskiya fa ya ga abubuwan da shi ko yanzu fa shakka fa shi zama cikin tafiya na ya jama'a in za a ce dusar da ke mutu a su ɗaya darajar ka darajar wuce in ka kare yin ta biyu darajar ka darajar alhassan in ka kare ta uku darajar ka darajar aliyu in ka kare ta hudu darajar ka darajar manzo su alaihi wannan matashi za a gaya mu wannan ya yi da wasa matashi eh? za ka zama manzo matsayinka kamar na manzo kuma ga abin da za ka je ka yi kana ga zai wasa shi yasa za ka ga matasa suna ta shiga harkar sanar ga harkar da na bajujala ana yi ana tsalla ana iyo ana tsara hanya mutane hmm? yanzu za ka taɓa jingina wannan da abin da annabi kai wacce tafiya annabi ya yi tafiya ya tafi zuwa tabuka ya timo ya zo hajjin shi daban kwana duk tafiye tafiya ba ka taɓa ji annabi ya je ka mutane hanya ya hana tafiya ba ko kuma a zauna kan titi ana zikiri ana tsalla ana mutane ko kun taɓa jin wannan za ka taɓa jingina wannan da musulunci amma yi ake ana ganin shi ne addini saboda sharholiyar ce akwai ibadiyya cikin harka a halatta maka abin da Allah ya haramta wace tafiya ce annabi ya bar sallah yaƙi ake aka ce a yi sallah da jalan aure kubana annabi ya nuna mana ga ma tsoro ana cikin yaƙi ga yadda ake ta amma wannan tafiyar da ake ta ya fi a ina ke ta sallah hmm? ya shaba ya jama'a ya kamata mu rika lura mu rika kullun auna gaskiya da kaya sai ka gane me gaskiya mai kuma kaya wannan kila dan uwan ya fara gane gaskiya wata kila in an dawo da shi wanda da lokacin ai kamata ya yi kwana kawai daga nan tun da ya gane gaskiya ko amma ka san shirya aikin ubangiji shi Allah ya shirya da shi din sai ya gane Allah ya gane da su ma Allah ya gane da su ya raba su da wannan musiba ɗin saboda haka imamu suyuɗi ƙarshen magana shi ya ce fala idan la ta sihu bai atul imamai ne fi waktin wahidin wa sahihul muta'ajjib ko wanda ta inganta ita ce muta'ajjab ko ko wanda aka fara gabatarwa na farko ga wannan an mai tafa shi kenan ba kuma wanda zai na biyu ne zo wannan zai raba kan jama'a ne a kashe ake wannan karshen maganar imam sirki kinan da ya akan wannan mutanen amma tarihin su yana da haƙi Zaka ce maka daula fatimiyya ba je ka karanta dukkan nan nan na da tabbatar muku dole za shi je karanta cikin kutubul shar da ta tafai na zurƙoƙi na musulunci ba za ka ga duk wata zurƙa kan ka bi tushen tana alaƙa da su duk wata tsaya ta kuda ake zuwa a sako cikin musulunci a ce ka iya kaza ba komai ka duk shi kake kira wannan tsaya kuma asalin su zindiƙai ne munafukai ne ya za a rusa musulunci suka je suka karanta suka shigo kuma suka rusa a lokacin sai da shi wannan tsawon ginin ayyubi shi ya zo kakkaɗe su ya yi maganin su sannan musulunci aka dawo da abubuwan suka kuma suna tafiya shi yasa har yau kura ba su kawo shi kuma har kura sun fi san irin wancan tafiya da irin taku to da tafiya ce da duk kabar kabar hanyar manzo ka zama tuwon shi wurin kaki Allah ya tsare yana ga sai mu ci gaba da na gaba ko na biyar shine al-mahdi al-maghribi ibn Umar Muhammad bin Abdullah al-Barbari al-Harabi na biyar wanda ya da'awar mahdiyanci shine wanda ake mai lakabi da al-mahdi al-maghribi mahdi na maghrib ita dai maghrib din dai wacce da ake magana shine ibn Umar Muhammad bin Abdullah al-Barbari shine Muhammad bin Abdullah al-Barbari alharabi wannan dai na kabishi ne da za ka gane shi wurfiya ama hamsumi akin arba wa shiri da hijiriya shi ya rasu ne shekara ta ɗari biyar da ashirin da hudu da hijira ta manzo sallallahu kaga tafiya ta fara tafiya kenan karni na shida ina shigo cikin karni na shida Wani da muhammad bin abdullah a taumar fima baina arba'amiyatin wahid wa sab'ina hijriya ila 460 hijiriya lokacin kun san da ba a cika tantance tarihi da yawa ba aka ce an haife shi ne wato tsakanin shekara ɗaya ko ta ɗari saba'in da ɗaya ko kuma shekara ta ɗari saba'in da ɗaya a wannan tsakanin da aka haife shi da yi hidin ƙaba'il barbariya a cikin ɗaya daga cikin ƙabilu ɗin da na barbar wanda suka shahara su ma a tarihi wa kana waliduhu yulaqabu bi tawmar ana ma mahaifinsa lakabi da somar fasahar bihi shi ma da zo sai sai sai shahara da lakabin babansa walakin lahu idda'a fi ma ba annahu alawiyyun min ahli al dai daidai shi ma tafiya da sai tafiya tsamna na tsaka sai da awa shi ma fa alawi man ta alawi da yake nufi ha wanda ya jingina kai shi na saba shi zuwa ga abin da ke shi wancan zuwa ga fatima idan jikan manzo ne shi shi ko wannan shi kuma jingina kan zuwa ga Ali bin Abi Talib inda shi ma Ali yana cikin ahlul baiti ko wa haka shi ma min ahlul baiti fa qara alahu nasaban ila Ali bin Abi Talib ya kirkiri saba ta musamman ya rubuta shi ne wani dan wani dan wani dan wani har sai ne jingina zuwa ga Ali bin Abi Talib kharaja يطلب العلم فتجول في البلاد الإسلامية mutumin magaribi ya nasaba shi ya tafi hayyar jingina zuwa da shi ma yana da nasaba da alina bi sa'i daga nan sai ya fita neman ilimi yana kewayawa zuwa garuruwa na musulmi wa hajjan daita har ya zai je ziyarci wato yayi aikin haji wa safar ila bagadada daga nan kuma ya gangara zuwa kasar iraki kinan bagadada kaga haka ne kowa sai ya tafi ya tafi na wuraren ko E, ka san kamar nan ne hidi kwata dama na abubuwa Halar zahabi fi tarihi bi imam zahabi da zo yana bayanin sa sai ce al kharij bil maghrib wannan da ya bayyana nan ya fito a garin maghrib al mudai annahu alawiyyun hasani wato shi ma wai yana da dangantaka da aliyu kuma yana da dangantaka da wa hasan kenan wa annahu al-imam al ya fito da awar shi ne imami al-mahdi wa annahu ma'tumun ko ma'tumi ne shi mun san ma'tumi shi ne wanda yake matsayin da annaba ko da su ne ma'tumai mu wanda ba annabawa ba yana nan zai iya kuskure zai ke da shi duk matsayin abubakar su ba su Usman da matsayin na da su aljanna ne da yadda suka bi Allah ba a ba su da matsayi na wato isma muna gane ba su da matsayi na ma'ana na isma ya sa ne yin abdullahi ta abbas za ki ga ba kana yana da su saboda ne za su iya daidai kuma za su iya kuskure amma kalmar isma ta tsaya ne ga manzannin Allah kaɗai to amma kwatsam wannan mutumin sai da wasu ma masu yi. Allah ya ce wa huwa bil ijma'i maqsumun wannan magana ce ma mun zahabi da yake ne da awar isma ya ce a aibin ijma na malamai masana tarihi da wanda suka san waye shi ba masu ne bane ka dora kan ha'un din nan ka dora maka maqsumun ko da ka ce khasmu a larabci shine an kwashe ma abu albarka mara albarka ne mai kwasasshiya albarka ne ba wai ma'asumi ba kawai husuma yake da gaskiya wacce zo ya faɗa ce ta wani magana za su kira walamma raja amin rahilatihi sanata a hamsumi akin wani da asar hijiriya ta zahar bil amr bil ma'ruf wa nahy munkar lokacin da ya dawo daga tafiye-tafiyensa ya je aikin haji hijaz ya gangada ya je iraki ya gama ya dawo magari to san komai za a yi shi kuma sai fara da sai a fike da gaskiya ko da kuma sai ya fara alhamdu bil ma'ruf wa nahy anil munkar shi ma yanzu mai wa'azi ne zai a da barna a zo a daidai kaza kaza da ila kitabil muradiqin sai yanzu a zo a yaki muradiqun muradiqun wata daula ce da ake a masri ta ahli sunna wal jama'a a wannan lokacin da aka sami duwaina ita daular abbasiya ta rushe can ubangiyin da yadda suka yi to sai aka sami su kuma murabi'una a wannan yankin na magani da wannan area wannan sannan tura ba su mulki mallaka da kasashe ba su kuma sai suka kafa daular su ta alisuwar jama'a daular ta talabiyya kawai yana dawowa sai ya tsaga tuta da cewa a yaƙi waɗannan a yaƙe su saboda me sai sai da annahun mujassima wa mushabbiha fi za'amihi yunkiruna ta'wila fi sifatil bari sai ta yi su wai su su ne suke kamanta Allah da halittarsa ka san su musulmi ma ko duka sai bid'a suke kira mu saboda kaji arhamanu ala shirkawa saboda kaya da cewa Allah ya karsan ku a kashin dare na ƙarshe a sama ta ɗaya don ya karɓa addu'a masu addu'a Dan ka yadda aya yadda Allah yake Allah yana da hannu yadda lahi fauka aidihim to faɗin wannan da kai duka ka yadda da Allah yake yana da ido kashi yana da ido yana ci yana wani wai wannan abu da ka siffanta Allah da abin da siffanta da shi wai kai ne mujassima daga jisim ki ko mai da Allah kamar mutane ba iya zuriya ka sa haka yadda da suke bin da mana sai za a yi kina wannan sifofi ka kore ma Allah su da shi ne kai ne kinan muwakili kinan ni da na yadda Allah ya ne ya daidaita a cikin arshin sa irin daidaitin da ya dace da shi to na kamanta Allah da halittu kenan mutane na yake ta sun daidaita Allah ba za a ciya daidaita ba bayan kuma nasi ne na alkurani ar-rahmanu ala al-arshi tawa haka Allah ya saukar da ayar haka ne zai karanta maka habai haka suka fahimce ta haka tabi'ai haka tabi'u tabi'i sai a zamanin su zaka sani wani ya tambaya ma yake wani ne ne daidaita amma wancan lokacin su sun fahimta ko ko ba lokacin imam malik bane aka fara samun ne tambaya waya ya daidaita ubangiji yake amma duk su sahabbai ta kafin su ba taɓa samu sun tsira manzo sun ce waya daidaitan Allah ya ba kuna fahimta sau da haka Allah ya saukar da ayat musu sun fahimta Allah ya daidaita alfamar shi irin da yake da dace shi shi kenan ya daidaita yake baka sani ba kamar yadda baka san zakin sa ba to baka san ma sifar sa ba ko ka san zakin Allah ne kana ganin zakin sa to duk wata sifar ma ta shi tunda ba ka ganin zakin sa ma ka ganin sifar sa to dan yasa zaka tabbaya ka sifar sun ba ne ko kina ba to sai suka danne ya su ya je ya kwaso fitilar da ya kwaso sai ya ce waɗannan yaƙarsu za a yi ya jingina musu abin da bai dace a jingina masa ya ce a yi waɗannan su ne wai mushabbiha masu kamanta Allah da halittu a bisa riya wasu wai kuma suna inkarin tawilin da ake musu Allah wanda sifofin Allah ne musu tawili ne ba ya musu yadda Allah ya faɗi sifar sake za ka yadda kai ma haka za ka kuma ka yadda kai imani haka take amma yaya take baka sani ba ko baka ta ba to sai ya fito shi a wannan cikin suna inkarin tawili ko kuma tawili muke musu hoton Allah abinda za mu yaƙe su kamar yanzu su yi inda za su sami dama da shi ko sami gwamnati mai kuke ji za a bar wani adadin ne ko shi ai da yan shi'a duk a harkar sifat ta wuyi na sifat da yan shi'a da mutallila da duk waɗannan mutum a duk lafi ne kuna fahimta da kyau to haka ya kullo ce ai yanzu wannan ya kasu za a yi saboda haka wata jawwala fi mudlil magani ya rika kewayawa garuruwa na maghrib kenan wa basta ko wa du'a fi ko du'atuhu fi jami'in nawahi ya baza yan masu masa da'awa ta wannan akidar tashi dukkan sassai wato sassa na wannan wato garuruwan walan walan ma ta yakana min kuwatihi wa kasarati atba'ihi alana imamatuhu shi ma yayin da ya tabbatar da karfin sa ya samu ya sakankance yanzu ya sami magoya baya mabiyansu suna da yawa a kasan magrib kenan yana jin zai yi fitowa ya ake wannan muradi ko shi ma sai ya lani da a wata cewa shi ne fa imamu na kuna gani wani tun wada'a ila qitalil kafarati min al-mujahidin yadda a wani yanzu mu tashi mu yaki al-kafara kafirai su ne masu wai kamanta Allah da halittunsa sanda kace Allah ya a da al'arshi irin da dace ne da shi to kai ka kamanta Allah da halitta to za ka sunan ka kashi a yake فنحن نعمل ويعني به المرابطين سواء كلمه الكافرين سنة مرابطون وكان الامر في ذلك الوقت بيد علي بن يوسف بن تشحيح الوقت كتيش شجبانس واللي كسيي اهل السنه ثم يكرر التاريخ ياسني شيني ولا يكرر علي بن يوسف بن تشحيح هذا كان التاريخ كذبه رمي بيشا لعذاب بيشاوره انه مكانه وتغيير المنكر والأمر بالمعروف وأعلن أنه المهدي المنتظر ويتاشي لا دعوات شيني زي الأمر بالمعروف زي غير منكري شيني تاويلي دواعي وعي شيني زي كده دولة wata daula daula ta mahadin da ya bayyana mahadin da annabi ya da a wannan to shi shine mahadin fa qama fi ramadana sanata 515 fa qala sai ya tsaya a cikin watan Ramadana da ya kama shekara ta ɗari biyar da sha biyar nan ne ya bayyana da a washe ce alhamdulillahi fa'ad da ma yuridu alqadi bima yasha za ka ji ta akwai larabci a'a babu sun ga larabci sosai kuma kai larabci ba za ka ja wawaye ne ko yanzu za ka yi jiya magana za ka ji mutum ya zauna ina magana yana yi wani gwanzo da kama wani mai tausayi ba ba ku su na magana da hausa kuma wani mai tausayi yana wani abin da hannu na hannun kalmar da yana kaɗa kai su ka ga wawa tsoko shi kuma zai ga kamar lewar da kwan Allah ne na gidi to ka gani a to amma yi hausa Ya yi hausa ne ka tsoko to ne ya zo kun ji larabcin shi ce alhamdulillah fa'al bima yuri alqadi bima yasha wala raja li amri wala yu'aqabu li hukmi وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله مبشر بالإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يبعثه الله إذا إذا نسك الحق بالباطل وأزيل الأنجول إذا نسك إن باب عليكنا تذكر تذكر إذا نسك الحق بالباطل وأزيل العدل بالزور مكانه الغرب الأقصى مبعثه وزمانه آخر الزمان واسمه اسم النبي عليه الصلاة عليه الصلاة ونصبه بنصب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر دور الأمراء وامتلأت ال... وامتلأت الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان الاسم الاسم والنسب النسب والفئر الفئر a can gurbar ɗan kenan ta da'awar mahajiyar ne kuna ji da kyau yau ta bari mu ji fassara ko wataƙila da ƙoƙari mu wurin tsaya yake cewa godiya ta tabbata ga Allah mai aikata abin da yake so mai yin hukunci ko da abin da yake so a ga wannan magana ce mai kyau wala na da amru ubangiji wanda ba wanda ya sai mai da umarninsa abinda Allah yake ko ne ya sai rajin sa wala yu'aqabu li hukmi ba a ta'idi wato bin kokkofi da abinda Allah yake in Allah ya hukunci ne dai ka saki da kawai anan da gaskiya ce ko wa sallallahu ala sayyidina muhammad ira da aminci tabbata bisa shugaban muhammad rasulullahi mubashshar bil imam al mahdi wato manzo na ‘yan adam su ne mubarsa mubashar wato manzan Allah wanda ya bushara da imamanci na almahadi allazi yamna al-ardh qisqan qisqan wa adala almahadin nan wanda zai cika kasa da adalci zai kuma cika kasa ne har wa yau da gaskiya da adalci tamamul azzauran wa zulman kamar yadda su cika da zalunci haka nan annabi ya bayanin nan da zai zo ya cika kasa da adalci kuna fahimta ya fasuhu Allah idza nusika al-haqqu bil batil Allah zai aiko wannan fa wato almahadi lokacin da nusika al-haqqu bil aka shafe gaskiya da ƙarya wa udila al-adlu lokacin da aka gusar da adalci ta hanyar zalunci makanuhu almagribun a ƙasa to almahadin fa wurin da zai bayyana almagribun a ƙasa. to wannan gaskiya ce tamma ake cikin sifofin al-maghrib na zai bayyana a madina zai bayyana ba a ƙasa aqsa ba madina can zai bayyana amma kaji sai ce wai makanuhu almagribun a ƙasa kaga an fara shigo da karya wa asuhu wa zamanuhu akhir zaman in wato turo shi da Allah zai yi da kuma zamanin da Allah zai turo shi ya bayyana shi shine karshen zamani wannan gaskiya ne haka karshen zamani amma zamanin ka kai shekara ɗari biyar da waye yau mana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa ba zamanin ne wasu ya ce sai ya ce wasu buhu ismun nabi alaihi salam sunansa sunan annabi to sannan kuma wa nasbuhu kaga nan bai ce ismu gogo kaga bai ce ismu ismu ajin da shi ba sai sanin ba shi sunan wala wuta da duk sai ce wa nasbuhu bi nasbin nabi kuma nasabarsa za ta zama nasaba ce ta annabi wannan ya gaskiya ce ko almahadi na gaskiya na saboda su za a dangata zuwa ga alaihi wa qad zahara jawrul tumara yace hakika zalunci shugabanni fa ya bayyana wa tala'at al-ardu bil fasad kasa ta ga mutuka da zalunci da fasadi da mana wa hadha akhiru zaman wannan fa shine karshen zamanin sanda almahadi zai bayyana kuma zai <laughs> al-ismul ism sunan sunan shine dai wannan sabon nasa dangantaka ma dangantaka ce wani fi'ilin fi'il aikin da zai aikata irin na Allah ya ki to kaga yadda ake bayanin ƙarya ko to daga nan yadda awar wannan shi ma ya yaƙi waɗannan murabikin din inda haka ake ta samu wato za ka ga ƙarya ta zo yanzu ku dube yadda ake yaƙar ahlus sunna yan a siyaka su ne rashin rashin su baye siyaka fasikai wanda ba su san a tsaida gaskiyar su yake su ko haka nan wanda suke munafukai su yake su yahudu su yaka kiristoci su yaka waɗannan ɓangarori shirin nan duka ba wanda suke yaka sai su hawari jawa wanda aifin ƙoƙi ne duk duk wata birka da ka ne ba wanda ake yaka mutane saboda su ne kaɗai suke kan wannan hanyar da mustaqim suna da firkatun nafiya su kowa su ne mutu a duniya ya amma sai ka nasu za ka gani abuwa bari mu samu kai gaba da lokaci magana za mu cika guda biyu magana ibn taymiya ana yi masa rahama yake cewa ibn taymiya wa amana bihi adadun min atba'ihi wa bay'uhu ala zalika fa asbaha خطباؤه يقولون على المنابر الإمام المأخوذ yake cewa sai adadi masu yawa na mabiyansa suka yi imani da wannan da'awa kawai shi ne almahadi kuma shi ma tsakan annabi ne wa baya uhu ala zalika suka baya kan haka fa asbaha qadaba'uhu haka waye gari masu hudu ban sa mabiyansa almajiransa kenan suna faɗi akan mimbarori tun da ma mai yanzu ya zama ko ina na shi ne akan mimbarorinsu suna ci a al-imamul ma'sum imani ne ka tangagge wanda bai zunubi bai laifi kamar annabawa almahadi ma'alum shine mahadin nan wanda aka sani annabi ya faɗi annabi basharat ko annabi bushirat bihi fi sarihi wahyi allazi iktanafathu bin nuri wadi nan wani akwai gyara ba wahayi ga kafin din nan babu ita sai ku cire ta wato duka ce wai shine wanda aka yi bisharar da bayyanarsa fi sarihil wahayi ko fi sarihil wahayi a wahayi karara magana annabi yake nufi wai shi bayani shine karara wanda yake haske zai zo ya lullube shi ya maimaye shi ya kewaye shi hasken da yake karara wal adalul lame da adalci wanda yake walkiya yadda ta san walkiya ta fi haka wani ya zo adalci duka walkiya alladhi mala al bariyati qisman shine wanda ainihin wato ya cika duniya gaba daya halittu gaba daya ya cika su da adalci sa da da gaskiya kenan wa adlan kama mul zulman wa dawra ya cika duniya da adalci kamar da cika da zalunci to duk almajiransa a mimbarori kullum hadis ke faɗi kina a gaba shi ne sai a wa wasu ɗauka shi ne almahadin shi kenan wannan magana ibn taymiya sai magana ibn qayyim shi ma a takaice shi ma yake cewa amma mahadin maghariba amma kun ga almahadi na mutanen magharib aka yi shine muhammad bin taumar kun ga sunan shi muhammad amma baban yasa da ya zo bai ce ismu a ciki ismu a nabi ba yanzu ka haɗa thomas kuma da baban abin da abdullah kuna banta da kyau fa innahu rajulun kadhabun ila qayyim ce mutum ne makaryaci zalimun azzalimi mutaghallamun bil wato mutaghallamun bil batili wanda ya rinjaye da ƙarya da ya rika ita ya rika ya samu rinjaye a kan da a wata ko ya ce wato malaka da zulmi ya mallaki ya yi mulki amma da zalunci wata ghallaba sannan wata hayyala faƙatalar zuhur ya yi ne bisa galaba kawai ya nemi rinjayi waɗancan murabiɗe haka nan kuma ta hanyar hila yaudara da kenan da haka faƙatalar da ku sai kashe rauka masu yawa kun ga hanyar da ake ci da ka wanda zai tashi da awar ciwa ya sa a kashe rauka bisa ƙarya bisa yaudara za a bin da ake ba ƙarya ba ce tsakani da allah yanzu za ka zo ka kashe mutane suna sallah hmm? ruwa na ya haƙi za shi ya ce idan wanda suke ba mu ba suka shiga wuraren ke ba su sa kai. kiristoci su nan da yahu na za su shiga wurin ke ba da su koshi ke nan kaka a ganin su kama mu yau a zuwa masallaci a kawo hanyar wani yana ajiyi ne wannan wanda yaro annabi ya ce kar a kashe yara kar a kashe mata wani yana ajiyi ne wannan hmm? shi sa kaga ashe duk wanda zai a gidan su ya kashe rawuka akan ƙarya ke to haka ibn kayyar safafi ce ya kashe rawuka ba iyaka wa a ha hariman musulmina ya halatta matan musulmi yin zina da su da fyaɗe da komai ya ɗauka da nima shi. yanzu ne ake yanzu matan musulmi ne ake yanzu wanda suke da irin wannan fahimtar ya ce shi ya halatta matan na musulmi wasu ya zararihim ya halatta a kama wato ainihin wanda suke abin da su a kama su a matsayin fursunoni duk wanda aka kama wanda ba su ma matsayin fursuni ne kawai a kama shi wa akhadha amwalihim wa kana sharrat ala ya halaka kwashe dukiyar wato ainihin su waɗancan murabi ibn na musulmi wa kana sharran ala millati min al min al hujja min al hajjaj bin yusuf da kathiri kuma da kai ya fi shari mai yawan gaske a kan aƙidar musulunci fiye da abin da hajjar bin yusuf ne wasan ku hajjar ta bin ko sai aka yanka mutane kawai aka yanka ya kashe mutane to duk abin da hajjaji wannan ya nuna kashi amma kuma a keje ya yi da aurwai ko shi ma yana da alaƙa da wato ainihin ahal zai ku duk ka sunan baban shi da kaji kai ka san bai nisa ba da ni Eh? muhammad ibn tauma ba amma ko suna na mutane ba amma ya fito wannan da ana gaya mana irin azaba da wahala da musulunci sha yan uwa shi yasa duk abin da kage yana faruwa a yau ba yau ya fara faruwa ba musulunci ya daɗe da shi azaba ko shi yasa yanzu ma ba mu da wani abu da ya rige ba illa ka rika makarkar musulunci ka da gyara shi da ka da rika da alaƙa ka da mahalicci dan ba ka ba koyau ko gobe koyo za ta iya zuwa mutuwan nan da wannan fannin da ake an daina ne ba a daina ta ba abin da yake gaya ma yan idan kasashen duniya irin su faransa irin su amerika da suka kai ƙololuwa wajen technology na gane mai ta'addanci yadda za a hana shi da kare rayukansu ba ka tsira ba kuma ka kai da kake tara da mutu ga kawai ka daɗa kusanta Allah da neman yadda Allah da rika sunan manzo yadda in ta ta same ka mutuwar alhamdulillah ta same ka kana mai imani shi ke nan gatan ka Allah ya sa mu dai Allah ya sa kuma su ne da kire karfi da kagare za mu tsaya nan abin da yake gaba